أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a wannan masallaci na galadinci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na asabar 24 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miladiya يقول الله تبارك manya من يطيع الرسول فقد أطاع Allah. wanda ya da'a ga manzo hakika ya yi da'a ne ga Allah wa manta walla wanda kuma ya juya baya ya ƙi karɓa fama arsalnaka alaihim hafiza to ba mu aiko ka dan ka zama mai kiyayewa a kansu wato ka tilasta su a wani abin da ba su ɗauka ba ka bar su da ubangiji a malam sa'adi yake cewa ai kullu man ata a rasulallah fi awamirihi wa nawahi duk mutumin da ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu a cikin abubuwan da ya ba da umarnin a aikata da kuma abubuwan da ya hana faƙad a Allah su haƙiƙa ɗa'an nan Allah ya wa ɗa'a da kaunihi la ya amuru wa la yanha illa bi amrillahi wa shar'ihi wa wahiyihi wa tanzilihi domin kasancewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya umarni baya hani sai da abin da Allah ya yi umarni da shi haka ba zai buɗe bakinsa ya magana ta son zuciya ba in ya ce a yi kaza to ba zai faɗa ba sai domin Allah ne ya ce a gaya wa mutane da haka aikinsa isarwa ne ba magana ce ta yana sa abin da ya ga dama ba ne Allah ya ba shi iko ya yi insha'in shari'a wadda ba a gani a cikin alkur'ani ba to in sha'in shi kansa asali da izinin Allah ne haka ko ka ji umarnin a cikin alkur'ani ya dace da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka ji umarnin ba haka kawai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji shi baka ji shi ma a qur'ani ba to shi ma asali ne domin Allah madauki ya riga ya tsarkake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi son zuciyarsa ba duk abin da ya faɗa to Allah din ne ya ce faɗa saboda shi manzo ne a matsayinsa na manzo shi sa Allah ya bada umarni a yi masa da'a mutlaka kamar da malam ɗin zai ambata yanzu haka nan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya umarni sai da shari'ar Allah sai da wahayin Allah sai da saukar da sako daga Allah haka in ka ji ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza to Allah ne ya aiko shi wa fi hada a wannan zamu fahimci qismatur rasul a wato cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne eh, ma'asumi ne ma'anar ma'asumi baya saba wa Allah cikin abin da Allah ya aiko shi baya shigar da nasa son zuciya duk abin da ya faɗa to dama abin da Allah ya ce ya faɗa ɗin ne yake faɗi shi sa za ku ga yana ba da labarin abinda baya cikin alkur'ani ma wata ran zai baka labari a cikin hadisai ya ce Allah ya aiko mala'ika ya ce masa kaza Wani duk wannan yana nuna maka a ce duk abin da ya faɗa to Allah ne ya aiko shi ya faɗa annabi sallallahu alaihi bai taɓa faɗin son zuciya ba eh, to in ya faɗi son zuciya me zai kare maganarsa kullum shi ne abi Allah to wace magana zai zo da ita kuma daban saɓanin haka tunda dama kiran da zai shi ne a zo abi Allah to wanda ya faɗa ɗin ma wanda ba cikin alkur'ani ma shi ma me yake cewa abi Allah za ka gaga ba wani umarni ya zo da shi da ya saba wani Allah ba bai ce a koma wata gargajiya ko a koma a bautawa gumaka da da ake bautawa aka bar su ba yana nan akan kiran Allah maɗaukaki shi kaɗai za a bautawa masa ashe nan manufar ɗaya ce da ka duk abin da ya faɗa da umarnin Allah yake faɗi yace li anna Allah amara bi ta'atihi mutlaqan dalilin zaman sa ma'asumi shine Allah ya yi umarni a yi masa da'a da'ar da babu bincike a cikinta eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yace kayi kaza to kawai ka sunku ya kai kun ka ce dan me an gane kamar yadda Allah madaukaki in yace ayi kaza to baka cewa dan me ko ko kana tambayar Allah ya Allah me yasa kace ni kaza to manzo Allah ma haka amma duk wanda ba su ba ma'ana duk wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya ce a masa da'a to da'a ce mu ƙayyada ba mutlaqa ba kuna jin bambanci da tsakanin mutlaq ko da muqayyad to da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da'ar Allah ce mutlaqa ce ba a binciken dalili ba ka ce masa ya rasulullah kawo hujja shi kansa shine hujja tun da ya ce a yi to Allah ne ya ce a yi an gane shi kansa shine mene hujjar yawwa ko ka karanta abin da ya faɗa din a Qur'ani ya dace ko babu shi a Qur'ani to shari'ar Allah ce ba san zuciyar manzon Allah bane sallallahu alaihi Allah ya tsare shi la yanfiqu anil hawa baya furuci bisa san zuciya furucin nan sawa'un ma ja'a fil Qur'an aw ما جاء من عنده هو فهو وحي من عند الله فإنه لا يطلق كلاما ويخالف فيه ربه تبارك وتعالى الله باي النبي صلى الله عليه وسلم باي سكن وتمغنى لذي سابع وبنجي جنسا دو أبن دي فدا أمر من الله kuma babu son zuciya a magana su don haka in yace ka yi kada ka tambaye shi dalili kada ka ni ake nufi a kaina kaza da kaza da wani abu dai da yake nuna wata kwakwar kore umarnin kar kai kawai ya ce kai to ka je ka aikata yawa falaula annahu ma'sumu ba dan cewa shi ma'asumi bane fi kulli ma yuballighu anillahi cikin duk abin da yake isarwa a madadin Allah to lam ya'mur bi ta'atihi mutlaqan wa yamdahu ala dalika to da Allah ba zai umarni a yi da'a gare shi da'a da babu bincike ba e sakakkiyar da'a kawai daga ya ce abu a yi kuma a yabi mutum akan haka ma'ana a yabi mai aikata haka ya zama abin yabo gare shi inda ba dan Allah ne ce a yi hakan ba to da Allah ba zai ba da umarnin a yi masa wannan da'ar ba ashe kenan duk abin da ya ce a yi to Allah ne ya ce a yi kamar da kullum nake fidda wannan kaidin ba wai saboda da shi da Allah duk ɗaya bane ko kuma shi ma Allah ne ba haka ake nufi ba amma saboda Allah ne ya ce a yi masa da'a to ashe kenan duk abin da ya ce a yi in ba kai ba to ka ƙi wa Allah da'a ne an gane domin Allah ne ya ce a yi masa da'a kuma kamar da na ambata da'a ce wacce iri mutlaka da'ar eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaka ce babu bincike a ciki ba a tambaye sa hujja to amma duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in yace kai kaza to ana tambayar hujja ko sai a tambaye shi me dalilin yin haka in ya dace da na Allah ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai in kuwa babu hujja to ba a da'a sai da'a da ta dace ko wanda bata saba wa abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba kamar da muka yi magana a baya sai ce wa hadha min al-huquqi al-mushtarakati wannan yana daga cikin haƙoƙi da annabi sallallahu alaihi ya yi tarayya da Allah a ciki eh, akwai haƙoƙi khassa billah akwai haƙoƙi khassa bin nabi sallallahu akwai kuma haƙoƙin da suke mushtaraka eh shi yasa nan malai ya faɗa ya ce fa inna al huquqa domin ko haƙoƙi dama uku ne kowanne kuma an shimfiɗa maganganu masu faɗi a kansu ma'ana misalai masu yawa haƙoƙi guda uku ne ku riƙe wannan haƙoƙi ana nufin tsakanin Allah da manzan Allah salama haƙoƙi uku ne haƙƙun lillahi ta'ala la ya kunu li ahadin min al akwai haƙoƙin da yake na Allah ne shi kaɗai babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan haƙoƙi in an ce babu wani to hadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane yawa lafazin min dunillahi hadda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki banda Allah babu wanda yake da wannan haƙƙi wannan sune haƙoƙi na rububiyya da na uluhiyya da na al-asma'i was sifat Allah ta'ala huwa al-ma'budu wahdahu Allah shi kadai ake bautawa ba a bautawa kowa sai shi abinda ake kira dai bauta wanda za a yi a samu lada to Allah shi kadai ake bautawa ba a sallah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ake wa ba a yin azumi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ake wa ba a bada zakka don manzon Allah ya ba lada Allah ne mai bada lada babu mai shigar da mutum aljanna ba mai shigar da mutum wuta Allah ne bin mai wannan ba a sujada da ruku'u sai ga Allah an yi san waɗannan yawwa ba a rantsuwa sai da sunan Allah rantsuwa sai a ce wallahi tallahi billahi ba a cewa na rantse da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan saboda mene yana cikin haƙoƙin uluhiyya wato haƙoƙi ne da Allah ne kaɗai yake bantu da su an gane wannan ba a yin bakance da sunan kowa sai Allah ka ce idan na ci jarabawa na yi wa Allah alkawarin azumi uku to wannan ba a yin sa ga manzan Allah sunan ba a yin sa ga kowa sai Allah ba a dawafi a ko'ina sai ɗakin ka'aba da haka ba a dawafi a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dawafi a kabarin wani malami ko mai girmansa ba a dawafi a duk wani wuri da ake ganin mai girma ne in an ce dawafi to dawafi guri ɗaya ake shi ne ɗakin ka'aba a zagaya shi duk duniya banda nan ba inda aka ba da izinin a yi dawafi ba a yin sa'ayi dama sai wuri ɗaya sunansa ma kenan sa'ayi tsakanin safa da marwa to ba a yi a masallacin kowa ba a yi a kabarin kowa a duniya Allah bai ba da umarni ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da umarni saboda wannan shi ma yana cikin haƙoƙin da Allah ne kawai ya keɓanto a yi masa su a haka abin da ya shafi rububiya, akwai haƙoƙin rububiya? Allah ta'ala shi kaɗai shine ar-rabbu in an ce ar-rabbu abin nufi shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru wannan shine ma'anar. Allah shi ya halicci komai komai da ka gani komai da ka sani da komai da baka sani ba in ba Allah ba to Allah ne ya halicce su akwai lokacin da babu su Allah ya samar da su sawa'un mala'iku akwai lokacin da ba mala'iku an yi lokacin da ba komai sai Allah shi kadai kanallahu walam yakun shay'un qablahu Allah yana nan a lokacin da babu wani abu gabaninsa ko lokacin da shi kadai ne sai halitti sama ya halitti ƙasa ya halitti abin da ya zaɓa ya halitta sannan yana halitta yana halitta har ya zo ya halitti mala'iku ko ya halitti aka ba kuma aka halitti jinsin aljani aka halitti annabi adam a matsayinsa na shine mutum na farko mutum na farko duk sauran dan adam shi yasa ake sai mana yan adam saboda daga annabi adam muka fito an gane to duk duk Allah ne ya halicce mu duk kafin annabi adam babu mutum don haka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga hasken Allah yake ƙarya ne Yau ƙarya ne in an ce shi ne abinda Allah bai faɗa ba shi ne halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai faɗa ba shi da aka halitta annabi sallallahu alaihi wasallam an halicce shi ne yayin da aka haife shi a makka a shekarar giwaye shekaran nan da aka bayar a cikin sira an halitti Allah maɗauki ya ƙaddara an haife shi iyayensa biyu abdullahi da amina su suka haife shi to a wannan lokacin ne aka samu manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma hadithin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne tun annabi adam yana cikin kwababban yin kafin a halicce shi wannan ana zancen kaddara ne abin da ya shafi kaddara to tun annabi adam yana cikin kwababban ƙasa kafin a yi yimbun nasa a mai da shi mutum har a busa rai to Allah ya riga ya kaddara a lauhil mahfuz cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo a matsayin manzo wannan kuma a cikin ilimin Allah kowa ma haka ne ko ba ka bane yawa a ilimin Allah kowa da ka gani Allah ya rubuta shi a lauhil mahfuz cewa zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza ذاك isbatu annubuwa للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ذنسان اللوح ko samun هو سامو wannan tabbace Allah maɗaukaki ya yi wannan tun kafin ya halicci annabi Adam. To haka nan duk abin da yake cikin lauhin mafuz ma kafin a halicci annabi Adam an faɗi sunansa, haka ba za a yi amfani da wannan riwaya har a ce manzon Allah sallallahu alaihi an halicce shi kafin annabi Adam ba a'a annabi adam shine uban jinsin dan adam baki ɗaya kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikin jinsin dan adam an fahimci wannan don haka allah shi kadai shine ne halitta shi ya halitta shi ya halitta annabawa baki ɗaya har da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah shine yake da mallaka na komai da ka gani in an ce mallaka irin yadda zaka ka ce ka mallaki rigarka ka mallaki babur ɗinka ka mallaki kekenka ka mallaki gidanka an gane a ce wannan naka ne da babu wani da zai zo ya shiga ciki ya amfani da shi sai da izininka an fahimci wannan to komai da ka gani mallakar Allah ne bal mallakar sama ita ce mallaka haƙiƙiya tamu wanda ya bamu da riguna da menene aro ne domin mu ba mu mallaka abin nan min abin nan mallaka falatan ba a'a mallaka ce da Allah ne ara mana ya bamu daga cikin arzikinsa amma komai da ka gani mallakar Allah ne shi yasa mu mallakar Allah ne bayi ne na Allah irin yadda ake mallakar bawa cewa na bawa ne a je kasuwa a siyo shi to Allah madaukaki mu duk bayinsa ne duk da ba sayin mu ya halittar mu yayi shi ya halicce mu ya samar da mu don mu bauta masa to kowa bawan Allah ne duk wani ɗan adam bawan Allah ne babu wani wanda ya fi ƙarfin Allah babu wani wanda zai sawa Allah doka a'a Allah ne mai sawa kowa doka wani ita shine haƙƙin Allah na rububiyya kuma sannan Allah shi ke gudanar da wannan halitta duk abin da kaga ya faru to da ganin dama sa yake faruwa Allah shi ke arzuta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama ya ba da mulki ga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama ya kuma gudanar da iska ya gudanar da gajimarai su bari iskan nan ta zo ta barbari gajimarai Allah kaddara ruwa ruwan nan ya zubo ka je ka shuka abin da zaka shuka a ƙasa Allah ya kaddara wannan abin ya fito ka je ka gyaggyara shi ka yi aiki yana girma a hankali har ka samu abin da zaka ci wannan duk arziki daga wa yake daga Allah ne in Allah bai ga dama ba ba za ka iya samun komai ka ci ba za ka arzutawa ta Allah ce shi yasa in aka tashi buƙatar arzutawa shi za a roƙa ya Allah ka arzuta mu Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu sauƙi Allah ka ba mu lafiya Allah ka ɗauke mana abin da ya dame mu ba a roƙon kowa sai Allah wannan a cikin haƙƙin uluhiyya kenan wannan haƙƙin rububiyya shine babu mai yin waɗannan abubuwa sai Allah zaka duk aikin da ke ƙarƙashin wannan to kar a miƙa wa kowa kar a ƙudurci cewa akwai wani wanda ba Allah ba yana da damar iya haka zaka ba mai zubo da ruwan sama babu mai da lafiya babu mai sakin iska a shaƙa babu mai yin komai sai Allah zaka an ka tashi neman abun da ake so a gunwa za a nema wurin Allah saboda shine mai shine ne alkhaliku khalaqa min la shay shine al-maliku la yutasarrafu fi haqqihi illa bi idnihi sannan kuma shine almudabbiru shi shine mai kintsawa ya tsara ya ce ayi nan ya ce kar a yi nan ban da shi ba mai iko da haka ashe kenan tauhidi shine a kaɗaita Allah a haƙoƙinsa to akwai kuma wasu haƙƙoƙin, a cikin rububiya akwai haƙƙin ilimi ilimi na gaibi kullum alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah eh, ka ce banda Allah babu wanda ke da ilimin gaibi ko a sama ko a ƙasa ko mala'iku ba su san gaibi ba kaga dai mala'iku mala'ika jibrilu shi ake aika da wahayi duk qur'ani shi ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mala'ika jibrilu bai san abin da ke cikin lauhil mahfuz ba domin shi rubutun da aka yi a lauhil mahfuz Allah ba mala'iku ya sa suka rubuta ba ballantana a ce wanda ya rubuta ya san abin da aka rubuta shi alƙalamin aka halitta aka ce ya yi rubutu don haka in akwai sirri yana tsakanin lauhin mafuz da shi alƙalamin an banci abu wannan kuma iko ne kawai na Allah ka shi ya san ya ce a halitti wani gari sunansa kaza a yi wuri kaza a yi wuri kaza wane wanta ce za ta haife shi ta hanyar aure da wane haka duk an riga an rubuta waɗannan abubuwa da za a yi ramadan za a yi kaza za a yi kaza ranar 24 ga watan ramadan za a yi darasi akan kaza duk wannan yana nan an riga an rubuta za ka eh, sha ruwa da kaza za ka yi buɗe baki da kaza kuma gobe suhur da kaza za ka yi kowa a cikin mu an rubuta za ka yi karatu za ka samu matsayin kaza za a ɗauke ka kaza a wuri kaza za ka yi aiki za ka samu aikin ba za ka samu aikin ba za ka yi kasuwanci za ka yi leburanci duk an gama rubuta shi za ka yi aure wa za ka aura ya'ya nawa za ku yi duk an gama za ka yi mulki ba za ka yi ba duk an gama kaga ashe a gunwa za ka roƙi abin da kake so wanda ya rubuta waɗannan abubuwa babu kuma wanda ya san me aka rubuta sai Allah za ka sai a roƙe shi shi kaɗai la yusharikuhu ahadun min khalqihi fi hadhihi al babu wani daga cikin halittar Allah wanda ya tarayya da Allah a waɗannan haƙoƙi ko na rububiyya ko na uluhiyya ko na al-asma'i was sifat bangaren asma'i asma'il sifat kun sani Allah yana da sunaye yana da siffofi to sunayensa sun shafe shi siffofinsa sun shafe shi akwai daga cikin siffofi na Allah da akwai musharaka nau'in musharaka tsakanin Allah da baya ta bangaren sunaye kawai amma banda hakikanin ittisafin Allah maɗaukaki da waɗannan siffofi Allah ya siffanta kansa da cewa shi sami'un ne kuma basiru to haka ya halitti dan adam shi ma ya kira dan adam a matsayin kamar da ya faɗa faja'alnahu sami'an basira da haka dan adam shi ma sami'in ne kuma basir amma kuma laisa laisa sam'u ka sami wa laisa al-basaru kal-basari jin dan adam ba irin na Allah bane haka ganin dan adam ba irin na Allah bane da haka an yi musharaka ne nan a ne a iya sunan ba a hakikanin siffantuwa da waɗannan ba hakanan siffar da Allah maɗaukaki ya biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufun rahim shi ma wannan kun ga siffa ce a sunan musharaka ce a suna kawai amma irin rahamar manzan Allah sallallahu daban take da irin ta Allah domin manzan Allah sallallahu alaihi ne da Allah ya halicce shi kun gani siffar Allah kuwa ta rahamarsa da jin kansa daban take annabi sallallahu alaihi da rahamarsa da jin kansa tana tare da shi lokacin da yake da rai bayan ya rasu za mu same shi a cikin umumin yadda ya shar'anta mana shari'a akwai rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yadda ya shar'anta shari'a cikin sauki kuma wannan duka cikin karkashin umarnin Allah subhanahu wata'ala abin da shafi rahama ta jin kai da yafiya da afuwa da shigar da aljanna wannan kudi yana cikin haƙoƙin Allah ba cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin da an fahimci waɗannan to a bambance waɗannan haƙoƙi yana daga cikin manya-manyan ah, abin da ya wajaba ba wai ya kamata ba ya waje ba akan duk musulmi ya fahimce su to wannan su ne ne huquq al billahi haƙoƙin da suka keɓance Allah shi kadai sannan yawa ya kawo mana su yace haqqul lillahi ta'ala la yakunu li ahadin min al-khalqi wa huwa ibadatullahi shine abautawa Allah war raghbatu ilayhi ya zama kwaɗayin komai zuwa gare shi ake yi wata wabi zanika da duk abin da ke bin wannan hakanan tsoro duk tsoron komai to kar a tsoraci kowa tsoro na ibada sai Allah yawa Allah kadai ake kaunar da fatar samun alheri daga gare shi in kana kwance a ɗakin ka ka sa ran Allah zai maka gafara Allah zai maka rahama Allah zai baka arziki zaka fita neman aiki Allah zai baka dacewa waye mai yin wannan Allah ne kar ka ɗauki wannan haƙƙin ka bai wa wani an gani yawa kar ka ɗauki wannan haƙƙin misali ko ka ce ai manzon Allah ne zai sa ka dace a'a Allah ne zai sa ka dace an fahimci abin domin Allah shi ke ba da wannan arzikin ba manzon Allah ba ne wannan kuma ba rage darajar manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallam. a'a wannan shi ne abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi ya koya mana cewa a tabbatarwa Allah haƙoƙinsa shi kaɗai da dacewa da kimsa shirya kun ga ai Allah ne ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da baffansa baffansa annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba kai ne mai shiryar da wannan kaga dama ba amma Allah ne mai shiryewa malamai suka ce tunda Allah madaukaki a wani wurin ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa mai shiryarwa ne to shiryar wace iri ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayani yawa dalala da sanya mutane a hanya ya ce ku zo ku bi nan ku zo ku bi nan ku zo ku bi nan amma shiryar da ake nufin a jefa taufiki a zuciya to babu mai yin wannan sai Allah to ka in aka ce dama shiryar zuci to wannan ta Allah ce zaka a juyar da zuciyarka ta so gaskiya ta so shiriya ta karbe ta to wannan waye mai yin wannan Allah ne haka in kana son wani ya shiryu sai ka roƙi Allah ya Allah ka shiryar da wani to haka nan duk abin da babu mai ittila'i a kansa babu mai sanin sa sai Allah to Allah madaukake shi kadai ake roƙo dangane da waɗannan abubuwa wa qismun mukhtassun bir rasul sallallahu alaihi wasallam akwai kuma abin da yake haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi kadai shine ne wa huwa A taziru wat-tawqiru wan-nusratu shine a karfafi manzon Allah sallallahu alaihi a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma taimaki manzon Allah sallallahu alaihi لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه an gane yawwa sai kuma yace wa tusabbihuhu wannan ta Allah domin Allah shi kada ake wa tasbihi kuma zamiran sun taho an jera su da maganar imani duk na Allah da manzan Allah wajibi ai imani da Allah wajibi ai imani da manzan Allah sallallahu nan menene haƙƙi ne wanda iri mushtarak yawwa wa tu'azziruhu wato tuwaqqiruhu to nan kuma na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke buƙatar ta'aziri da nusra Allah baya bukatar nusra li quwwatihi wa izzatihi wa kamalihi shi baya bukatar wani ya zo ya kawo masa taimako saboda bukata an gane amma ana taimakawa addininsa domin shi ne taimakon ya samu lada ba dan Allah ya karfafa ba Allah baya bukatar taimakon kowa dan ya karfafa an gane yawwa baya buƙatar a taimaka masa min zulli saboda yana cikin kaskanci a taimaka masa a fidda shi daga zulli Allah ba a cikin zulli yake ba Allah shine ne al'aziz yawa al kuwa la yahtaju ila ta'azizin min ahad to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bawa na Allah mai isar da sakon Allah akwai masu yi masa izini akwai kafirai da basu yarda da shi ba akwai masu tsokanarsa akwai wanda ba za su dauko makami su ce za su yaƙe shi to ka zo ka taimaka masa ka yaƙi masu yaƙar manzon Allah sallallahu ka ƙarfafe shi ka bashi natsuwa da kwanciyar hankali ma'ana ta irin yadda dai ɗan adam zai ji in uwansa suna tare da shi bayan ƙarfafaffen wato ƙarfin zuciya da kuma kwanciyar hankali da ubangiji ne ke bashi to wannan wajibinka ne a matsayinka na musulmi ka taimaki manzan Allah sallallahu ta hanyar yada aqidarsa yada addininsa taimakon sunnarsa ta yadu a ko'ina. ina wannan shine ta'azirin da kuma nusura da zaka bai wa manzon Allah sallallahu yanzu bayan rasuwarsa lokacin ko da yake da rai yana cikin abin da sahabbai suka yi zama tare da shi kiyaye shi da kuma dukkan abin da dai ɗan adam zai iya yi da aka ba shi izini su yi to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan fi atammi wajhi amma a zamanin yanzu da Allah ya dauke shi daga tsakanin mu a rayuwa ta duniya yana rayuwar barzako to abin da zamu masa shine taimakon sunnarsa da yada ta da karantar da mutane halayensa ɗabi'unsa kiran mutane su zo su koyi da shi su imani da shi a matsayin manzo su karɓe shi a matsayin a manzon da Allah ya zaɓa ya aiko da saƙonsa a subhanahu wa ta'ala yake an haɗu da haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi gaba ɗaya a ciki wannan shine ce wa huwal imanu billahi wa rasulihi wa wa ta'atuhuma eh waɗannan haƙoƙi ne da da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sun cancanci wajibi kai musu kai imani da Allah a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai babu abokin tarayya tare da shi kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine fiyayyen halitta zababbe ne daga Allah manzo ne na Allah Allah yana fansa sama da kowa a cikin halittarsa sannan Allah ya zaɓe shi ya aiko mana shi don mu imani da shi mu koyi da shi kuma dole mu girmama shi duk wanda ya wulakanta shi zai bar addinin musulunci tilas ne ya zama an girmama kaga wannan kalmar tauqiri ma'anarta kenan wajibi a girmama manzan Allah sallallahu girmamawa amma wata iri ba ta bauta ba ba bauta ake masa ba amma duk wani abu da zaka ji a zuci na girma ga wani dan adam to girman manzan Allah sallallahu ya fi samuwa a zuciyarka sama da wannan dan adam din kowaye kamar da muka faɗa ran nan ka so manzon Allah sallallahu sama da mahaifinka da ya haife ka da za a ce da manzan Allah da mahai da babanka wa ka fito to ba ka da imani sai idan ka ce ka fi san manzan Allah da mahaifiyarka duk yadda kake ganin girman mahaifiyarka to ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ita da ƴaƴanka da duk wanda kake girmamawa ko shugabanka ko wane ne to manzan Allah ya fi shi an gane yawwa to waɗannan abubuwan tilas ne a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sannan kuma abin da ya shafe shi da Allah a imani da shi a matsayin manzo kuma sannan a so shi a so shi a so Allah sannan kuma a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi a yi da'a ga Allah tilas to waɗannan guda biyu da imani da da'a da mahabba haƙoƙi ne mushtaraka tsakanin wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kun gane insha Allah na ku iya bayyanawa ko akwai haƙoƙi wanne na musamman ga Allah shi kaɗai mun yi magana a kansu babin rububiyya uluhiyya asma'i was sifat yawa duk sauran abubuwan za su shiga cikin waɗannan hatta ware ilimi da ne da ne duk a cikin rububiyya yake yau harka sanin ilimin gaibi misali ne kawai sannan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi shi kadai shine wannan tauƙiri girmamawa taimako da soyayya da da'a an gane yau ai da soyayya ayi abin nan girmamawa da taimako lalle a girmama shi a taimake shi sannan akwai abin da ya shafi da shi da Allah duk sun abin nan sun hadu a wannan wurin shine da me da imani imani da shi a matsayin annabi manzo sannan a so shi sama da komai sannan a yi masa da'a to haka nan Allah a so Allah a yi imani da Allah kuma a yi wa Allah da'a kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi da Allah sun hadu a nan an gane amma ba a wajen bauta ba ba a wajen rububiya ba ba a wajen wato asma'i wa sifat ba ina jin wannan zai taimaka ka gane abun ka warware shi ka fita daga jiki shi a cikin sa Allah ta yake mu mala yace gabe ce kama jama'a Allahu bayna hadhihi al-huquq fi qawlihi Kama da Allah madaukaki ya hada waɗannan haƙoƙi a faɗinsa a suratul fath aya ta tara da ce li tu'minu billahi wa rasulihi ka gani an hada nan imani li tu'minu li billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzon Allah sai aka yi afafi haka nan kun ga wannan ayat da muka gama karanta a cikin su yaki can baya ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah sai aka sani wa atiqu rasul kaga da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa tu'azziruhu a girman a taimaka masa wa tuwaqqiruhu kuma a girmama shi haka wato wannan yana nuna maka haƙƙi ne a kanka ya kai musulmi a kowace magana da za ka yi to kada a samu wani abu da zai nuna rashin girmama manzan Allah salama a bakinka ko shubuha ce ko shubuha ce wani zai ɗauki abin a matsayin shubuha to maza ka yi haƙuri da ita ka canza ka ɗauki lafazin da za a ittifaƙi a kan cewa wannan shi ne daidai ba magana ce ta babu wanda ake wahayi inda ba zai kuskure ba in ya faɗa ba zai ce a'a ba haka nake nufi ba a gyara zaka duk wanda ya faɗa abin da ba daidai ba ya canza shi ya gyara ya faɗa abin da yake shi ne daidai a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai akan komai ma a duk abin da ba daidai ba mutum yayi kuskure to ya faɗi cewa wannan kuskure ne tuntuban harshe ne ko kuma ba a fahimce ni ba kaza nake nufi wanda kuma waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ake karɓa na uzuri dangane da ko da hukunci za a yi wa mutum e a ce wane ya yi kaza ya kaza in aka kira shi aka tsitsiye me ka ce na ce kaza to me yasa ka cika ce a'a wallahi kaza nake nufi shike na sai a kyale shi a ka'ida haka ake da yawa don haka mutum ya kiyaye lafazin bakinsa ne zai faɗi dangane da Allah dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ya ce faman yawa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sai ce yace wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma sannan ku yi masa tasbihi safe da maraice wa za'i wa tasbihi Allah wannan tusabbihuhu ta Allah ce yawa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litu'minu billahi wa rasulihi kuma ta Allah da manzon Allah kaga ayar ita kadai ta nuna wannan akwai keɓantacce akwai gamamme keɓantacce ga Allah keɓantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gamamme Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abu sai ce faman ata'ar rasula don haka duk wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah ya da'a ga Allah وله من الثواب والخير ما ما رتب على طاعة الله كما زي سامو أبندا aka jeranta cewa duk wanda ya yi shi zai samu na lada da kuma wato alheri duk abin da aka ce wanda ya kaza zai samu kaza na alheri ko lada to zai samu muddin da ya yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya yi da'a ga Allah ne domin Allah ne ya ce yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ke wa manta walla an ta'atillah wanda kuma ya juya baya ya ƙi da'ar Allah ya ƙi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ana ta nanata kalmar ɗa'an nan ko mun kuma karanto tun a baya lafazin ɗa'a, ɗa'a, ɗa'a, ake ta maimaita shin mun yi magana da mai ake nufi da ɗa'a haka take a larabci ko da hausa mai da'a biyayya tun aka ce biyayya me ake nufi biyayya ce ba ta ba a kan wazanin larabci ka bi ni in bi ka ba ko yau ba mu fa'ala ba ce kun gane yau a nan ba haushe yana bukatar kalli wannan abu Eh, babu Allah kamar da kuke cewa siyayya ta abinci wannan ya kawo abincinsa wannan ma ya kawo abincinsa ko to biyayya ba ita ce in bi ka ka bi ni ba nan abin da ake nufi a bi Allah shi kadai abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ma'ana in ya ce a yi a yi wannan kuma a kowanne babi a kowanne babi ya ce ka tsaya a nan to ka tsaya a nan ya ce ka kwanta a nan to ka kwanta a nan an gane ya ce ka yi sallah an faɗi lokaci to ka bi wannan lokacin kai sallah ba zancen lokacinka daga an ce a zahar ta yi to duk abin da kake a duniya ka fito ka zo kai sallah a zahar. wannan shine ka zama mai da'a ga Allah kun gane wannan ko ba gane ba eh, shi yasa wannan abin yana buƙatar a fassara shi ba kawai a ce mai da'a ga Allah a'a ya ce ai sallah li duluki shamsi menene duluki shamsi gotawar rana daga tsakiya to shine lokacin sallar azhar kana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai ya hada mu da ladanai ana cewa Allahu akbar lokacin sallah yayi to ko me kake yi to sai ka aje shi sai ka taho kai aikin Allah babu wani meeting? babu wani ko menene sai ka rufe sai ka taho sai ga gaida ubangijinka sai kuma ka koma ka ci gaba da neman duniyarka duk an baka wannan izini an fahimci wannan ka zama mai da'a ga Allah duk abin da Allah ya ce ka yi to maza ka dawo ka aje komai da na son zuciyarka da ma abin da yake wani aikin ne daban ko wani aikin ne nasa kake yi a wani muhalli to in wani ya zo wanda shi kuma iya wannan lokacin ake yinsa ka bar wancan ka zo kai wannan sai ka koma kuma ka ci gaba da wancan wannan shine fahimtar addini to a cikin wannan zaka gane da'ar Allah me ake nufi da ita ba haka kawai sai yadda kaga dama kamar yanzu zaka samu mutane da yawa yanzu musamman samari an shiga wani yanayi na rashin sallah wanda da mu wannan abun bako ne a gunmu bako ne yanzu akwai 'ya'yan musulmi da sam sam gaba ɗaya sallah sun daina ta ba fa wai zancen suna zuwa wata rana ba a'a kwata kwata sun daina sallah akwai da ma ya haddace ƙur'ani da haddace ƙur'ani ba a yadda ba kawo ba zai ƙara sama ba amma ya daina sallah wannan ne wani bakon abu to sallah ita ce ginshikin addini ne duk wanda baya sallah ko kun san hukuncin ne hukuncin malamai dangane da wanda baya sallah na sani akwai sabanin malamai akan tariku sala da wannan maganganun amma abinda mafi yawan sahabbai suke kai shine duk wanda baya sallah ba musulmi ba wani ita ce fatawar mafi yawan sahabbai aka mutum ya duba girman Allah ya tuna ran da zai tsaya a gabansa ya ji cewa kuma ya daina sallah me zai gaya ubangiji dama musuluncin galibi yanzu me yayi rage ne da mutane suke sallah ce hmm? sai wani sai azumi ya zo ma yake sallar ana gama azumi eh, kafin da ana faɗa cewa wai sallar eh, menene azumin ka rataye yake sai da sallah za ka sai da mutum yana azumi yana tsoron ya sha wahalar banza sai sai to bari ya zo masallaci ana gama azumi sai ka nemi mutane a masallaci sai ka rasa hmm. to alhamdulillah yanzu abin ya dan canza ba haka bane za ka ga masallatai a koyaushe suna cika musamman abin yabo a wurin mu gaskiya sallar asuba jama'a suna yin ta yadda ya kamata ana fitowa Allah ƙara ƙarfin zuciya a gare mu da ƙara dagewa amma generally akwai waɗanda sam sam ba sa yi akwai wanda kuma shi in yana aikinsa wasu ya gama aikin zai zo ya sallah yana fiɗar dabba a kasuwa ya ce sai ya ƙare wannan magini ne yana sama ya ce sai ya gama sannan ya sako yana ji za a yi sallar har a ƙare sai ya sako sai ya haɗa a zahar da la'asar wannan allah bai da wannan abun ba in a zahar ta yi sauko daga bishiya in sarin bishiya kake sauko daga wurin gini in gini kake sauko daga mai in a ofis kake rufe shi tafi kai sallah sai ka koma ka bude ofis kuma ai ta aiki in kana so ka kai magariba ma kari akan lokacin gwamnati duk ka je kai ta aiki in kai wa gwamnati sadaka an zata baka domin ba ta baka ba wannan wani abu amma lokacin sallah ka bar abin da kake ka zo kai sallah ba ka da damar ka cewa sai ka dawo gida sai ka hada ga mutum yana ta wa hada da azhar da la'asar da magariba da isha Wala ya gajiya ne kuma yana yana hamma yana gamawa kuma sai kwanta sai bacci saboda me haƙƙin Allah din ba shi da girma a wannan zuciyar shi yasa mutum zai haka amma in haƙƙin Allah yana da girma to barin haƙƙin kowa ake a ba da haƙƙin Allah Allah ta mun fahimta muna roƙon Allah ya ƙara girmama matsayinsa a zuciyarmu Allah taimake mu mu gane girman Allah da girman haƙoƙin da ya ɗora mana yace wa man tawalla an ta'atillahi wa rasulihi wanda ya juya baya daga bin Allah da bin manzan Allah shi yasa wasu ah, malamai a fassarar hausar zaure suke fassarawa da biye in kai sokoto sai a fassara maka da biyan Allah da biyan manzan Allah kaga ba biyayya ba ko ba cewa ne biyayya kuskure ba saboda mu duk riga mun gane cewa biyayya me ake nufi da ita da ko yawwa sai ce fa innahu la yadurru illa nafsahu duk wanda ya juye baya bai da'a ga Allah ba bai da'a ga manzon Allah ba bai cuci kowa ba sai kansa domin shi Allah haka yake la tagurruhu ma'asiyatu man asahu ko yawwa dan mutum ya saba masa to wannan saban ba zai cutar da shi ba wala tanfa'uhu ta'atu man aka haka nan in mai da'a yayi da'a Allah baya amfanuwa da wannan waye mai amfanuwa lafazin amfani da cuta ba ruwan Allah ne Allah shi Allah mutanazzahun an alintifa'i duk wani abu mai suna amfani me ma'anar amfani amfani bukata ce take jawo shi to mabukaci shi ke amfanuwa da wani abu Allah baya buƙatar komai don haka baya amfanuwa da komai shi ɗan adam shi ne mai amfanuwa yana buƙata yana son a bashi lada yana son a tsaye shi yana son gobe tsiyama a bashi aljanna shi yasa yake waɗannan ayyuka haka in ya saba wa Allah bai yi ba waye ya cutu shi ya cutu Allah ba abin da yake samun sa na cuta abin da malam ke gaya mana kenan wala yadurullaha shay'an ba zai cutar da Allah komai ba to sai ce fama ka alaihim hafiza ba mu aiko ka a matsayin mai kiyayewa gare su ba ai a a'malahum ya zama kai ne mai kiyaye ayyukansu wa ahwalahum da halayensu bal arsalnaka muballigan ka mun aiko ka ne a matsayin mai isarwa zaka baka iya tilasta wani ya karba kai dai ka isar ka bar su da Allah in sun karba shikenan in sun ki karba su da Allah an gane sannan muballighan wa mubayyinan wa nasihan kai mai isar da saƙo ne mai bayani ne don a gane kuma ba a gane ba za a iya yin kuskure zaka in ka isar ba kawai ka miƙa ka koma ba har da bayani da shar'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk wannan bayani sannan kuma nasihan mai nasiha ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai isar da saƙo ne tare da bayani tare da nasiha me ake nufi da nasiha eh? jan hankali na? asalin kalmar nasiha shine a bewa kowanne abu haƙƙinsa asalin kalmar ke Yau daga ciki akwai yin bayani da gargaɗi da irshadi da isarwa nasiha sai ga wanda ke buƙatar haka shi yasa ai kun ga hadisin addinun nasihatu ko addini nasiha haka muke fasarawa ko me bai me muke shama? addinun nasihatu sai mu ce addini nasiha ne ko haka ake fasara islamiyya to me ma'anar addini nasiha ne me ma'ana addini ne nasihar ko ko nasihar ce addini ku hararo ya kuke fasarawa Hmm? haka dai a waƙe a islamiyya cewa ake addini nasiha ne kike na an tsallake asali wannan yana tafi da kan tsarin faɗin manzan Allah salama da yake cewa alhajju arafa arafa ita ce haji arafa ita ce haji kaga da ne da khabar to ka tashi fassarawa sai ka fara dauko khabar ɗin an gane yawwa sai ka saboda shi ake so a faɗi hukuncinsa arfa ita ce haji saboda a nuna girman arfa da matsayi to haka shi mana addinu an nasihatu nasiha ita ce addini to me ake nufi da nasiha sai sahabbai suka tambaye shi sai ce lillahi kaga in ka ce nasiha ita ce kai wa mutum wa'azi Tun za an ce lillahi yanzu Allah zaka yi wa'azi to ashe nan asalin nasiha mai ma'anin nasiha a baiwa kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa asalinta ita ce tsarkake abu da tsaftace shi yawwa da islahinsa da gyara shi shine asalin kalmar nasaha nasaha alkhayyatu as-sauba eh tela ya gyara kayan daga yadi ya mai da shi tufa da za a iya sawa ya kuma kintsa shi to wannan abin da tela ya yi na ɗinkin kaya daga kyalle ya koma kayan da za a sa kuma a tsabtace shi a gyara shi sunansa nasiha asalin kalmar kenan a larabci to amma sai aka ɗauko aka yi amfani da ita lillahi a baiwa Allah haƙƙi me ya baiwa Allah haƙƙinsa haƙoƙinsa da muka ambata a bauta masa shi kadai shine sanki shine mahalicci da sauransu da sauransu an gane wali rasulihi menene nasiha ga manzan Allah kaga shi ma ba wa'azi za ka yi manzon Allah ma'anar nasiha mai rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine ka bashi haƙƙin sa kai imani da shi a matsayin manzo ka so shi ka kaunace shi ka girmama shi sannan kuma ka taimaki addinin an gane wannan shine mene nasiha ga manzon Allah sannan kuma nasiha ga mene li a'immatul musulmi shugabannin musulmi shugabannin musulmi na sai a gare su suma ma ba su su a nan ciki har da da'a ya ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum to nasiha gare su ita ce kai musu da'a ba kai musu wa'azi ka zazzage su ba na'am suna buƙatar wa'azi to an yi musu wa'azin a irin yadda ya dace a yi musu wa'azi shi ma a sirrance kuma da yadda dai za su karɓa da hikima ta magana ba yadda za ka kore su daga addini ba kaga kai musu da'a kuma kai musu nasihar inda ya kama a yi musu nasiha sai kuma me wali ammatihim da kuma gama garin mutane gama garin mutane su ma nasiha a gare su ba shine kawai wa'azi ba a'a da ba su haƙƙin su sai ka ɗauko hukukul ukuwa din nan tsakanin dan uwan musulmi da dan uwansa da yin sallama ko da amsa atishawa da gaida marar lafiya da bin gawa da sauransu duk waɗannan haƙoƙin to kowa ka bashi haƙƙinsa sannan kuma haƙƙin yin magana din da shiryarwa da ilmantarwa da abin da muke wa nasihar wato wa'azi to shi ma kuma biya shigo cikin an fahimci amin to wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake yi ga wannan al'ummar shine duk waɗannan abubuwa Shi shine isarwa ne mai yin bayani ne kuma mai nasiha ne ga al'umma ya bai mutane duk abin da zai sabbaba musu shiga aljanna kuma yana yin nasu tare da tausayi ne tare da tausayi ba tilasti ya zo yi ba yauwa tare da tausayi da rahama da ƙauna eh, ba kawai da cin mutunci da zagi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ba nasihi ne to ya ci gaba yake cewa ah, wa qad addaita zifataka kuma ka riga ka isar da saƙonka ka yi wannan aiki da aka ɗora maka ma'ana wannan yana koma yana fassara mana wannan aya ne wa kowacin aya fama arsalnaka alaihim hafiza abinda yake aikinka shine ka isar ba tilastawa ba ne ba duka ba zagi ba amma menene aikinka isar wannan wa kad addaita wazifataka kuma ka riga ka isar da sakonka wa wajaba ajruka ala Allah kuma ladanka ya tabbata a gun Allah ku ga zancen da muke yi ko dangane da mai wa'azi ya ɗauki abin irin yadda aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan cewa shi aikin sa ya isar da sakon Allah ya ce ya jama'a abinda Allah yake so shine kaza abinda Allah baya so shine kaza shikenan ya bar su da haka wanda ya karba zai aiki wanda bai karba ba shi da ubangiji ladan wa'azi mai wa'azin ya samu ko bai samu ba ya samu inda ya isar to ya samu don haka ya taimakawa addinin Allah ya taimakawa addinin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi daga Allah yace sawa'un ihtadaw am lam yahtadu sawa'un ko mutanen sun shiryu ko ba su shiryu ba ladan mutum shi mai wa'azi ya kammala ya same shi kamar ƙala ta'ala fa zakkin ma anta muzakkir kai gargadi kai ba komai bane sai mai gargadi me ma'anan ba komai bane ai ba kore matsayinsa ake ba ma'ana kai mai gargadi ne kawai ma'ana ba mai tilasci ba shine ma'ana eh ma'ana ka tsaya domin nan abin da zaka kalla kishiyar gargadin za ka ɗauko ba komai za ka kore ba ku gane nan in ka fassarawa karka ce kai ba komai ba ne sai kaza ai yana wasu abubuwan ban da wannan amma abin da ake nufi inna ma an ta muzakkir sai ka duba me muzakkir kai mai gargadi ne to menene kishiyar mai gargadi mai tilastawa to sai ka kore tilasta sai ka ce kai ba mai tilastawa ba ne? kai mai gargadi ne an gane abin insha Allah da nake nufi inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musai ga shi nan kurukun yawwa lasta alaihim bi musai menene ne musai allazi yusaytiru nafsahu ala ghairihi ko wa yulzimuhu bima lam yaltazim shine mutumin da zai fi karfin mutum ya nukurkusa shi ya tilasta shi ya karbi abin da mutum bai ga damar ya karba ba to wannan ba aikin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ya tilasta mutum ya karbi abin da bai ga dama ba idan mutum bai ga damar ya karɓa ɗin ba to shi da ubangiji amma dai wajibi shi ya isar da saƙo to malami ce wala budda an takuna fa to wannan zai shiga bayanin aya ta gaba kuma sauran mumuntunan kaɗan ne ina ga mu bari sai gobe sai mu tashi akan wannan muna dai roƙon Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tare da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai ambata nan gaba ko aya ta gaba magana ce akan waɗanda suke da'awar da'a ga Allah da manzon Allah da baki yayin da suke zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna suna tare da shi muna munafikai kenan yayin da suka bar wurin sai su faɗi wani abu daban kuma su kwana da niyyar yin wani mummunan abu wanda yake saɓanin da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi to shine Allah madaki zai ba mu labari da cewa ya san abin da suke yi kuma ana rubutawa in ko aka ce ana rubutawa to tsoratarwa ce akwai sakamako na na na eh na'am na'am da asalin ma'anar ai da an ce sunan ai hadda ma'anar ai babu kalmar da take tafi da suna kawai banda ma'ana yawwa da aka sunan da ma'anar amma banda kaifiya yawwa barakallahu fi na'am wa alaikum assalam na'am Eh, na faɗa wannan ba sai kanana ta ba kawai kai tambayar ga lokaci a cikin lokaci yawa eh. hmm. hmm. gama kwanikan da suke ai zai yi eh, abinda zai duba menene ya ishe shi ya suddu ramaqahu ko wanda zai riƙe masa rai a ce yanzu yana da rai yana da karfin da zai je masallaci halartar sallar magariba jam'i wajibi zaka idan mutum ya ci dabinan nan Allah ya hore ya dan kurbu kunun nan ya dan gangara ko insha Allah zai iya takawa da kafa sai je masallaci sauran toye-toyen in ya dawo sai abin da ko Allah ya samu dace barakallahu fiikum